assalamu alaikum ga takaitattun labarun ƙarshen mako daga tashar all news da ke Legas. za ku ji cewa kamfanin jiragen ƙasan najeriya ta dakatar da ayyukan jirgin ƙasa a kan hanyar abuja zuwa kaduna kamfanin ta ɗauki matakin ne bayan lalata hanyar jirgin ƙasan da wasu 'yan bata gari suka yi kamar yadda kamfanin ta ruwaito jaridar all news ta ruwaito yadda fasinjoji suka tsallake rijiya da baya sakamakon hari da 'yan bindiga suka kai wa jirgin Daya daga cikin fasinjojin sanata shehu sani ya bayyana cewa lamarin ya faru ne a daidai garin dutse da rijana shehu sani ya ƙara da cewa gaskiyar lamarin dai bam aka dasa a hanyar jirgin wanda kuma ya taka sai dai kuma daraktan kamfanin jiragen ƙasar najeriya mr fidet okiria ya zargi 'yan ɓata gari da laifin a wata sanarwa da kamfanin ta fitar a shafinta na yanar gizo a ranar alhamis ta ce an dakatar da ayyuka a hanyar Abuja zuwa Kaduna don kare lafiyar fasinjoji da ma'aikatan jirgin. A ranar Talatar da ta gabata ne gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasir El Rufa'i ya ba ma'aikatan gwamnatin jihar wa'adin kwanaki sha biyu don yin allurar rigakafin corona. Sanarwar wanda mai ba wa gwamnan shawara na musamman kan harkokin yada labarai, Muyiwa Adeke ya fitar. ya ce ma'aikatan ba za su shiga ofishinsu ba har sai sun nuna katin shaidar rigakafin sanarwar ta ƙara da cewa akwai buƙatan masu ziyartar ofishin gwamnati da su gabatar da katin shaidar rigakafin kafin su samu shiga dokar za ta fara aiki ne a ranar 31 ga watan oktoba na wannan shekarar daga jihar imo kuma wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun buɗe wuta kan sarakunan gargajiya a jihar inda mutum uku suka mutu. 'Yan bindigan sun kai harin ne a garin Nenasa, hedikwatar karamar hukumar Jaba da ke jihar. Rahotanni sun bayyana cewa sarakunan gargajiya daga yankin da yawansu ya kai kimanin ashirin suna cikin taro yayin da 'yan bindigar suka mamaye wurin taron kana suka buɗe musu wuta. Tuni aka garzaya da waɗanda suka samu raunuka na harbin bindigan zuwa asibiti da ke kusa domin kula da lafiyar su. Da yake tabbatar da faruwar lamarin ga jaridar All News, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Imo, Mike Abata, ya ce sarakunan gargajiya uku ne kacal aka tabbatar sun mutu. Abatam ya ƙara da cewa a halin yanzu ana ci gaba da bincike kuma nan ba da daɗewa ba za a samu ƙarin bayani. Haka kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sha alwashin dakile 'yan bindiga da kuma tura musu gargaɗi mai tsauri. Shugaban ya bayyana haka ne lokacin da yake mai da martani kan harin da aka kai wata kasuwa da ke ƙaramar hukumar Goronyo da ke jihar Sokoto. Yayin da yake gargaɗin su sani cewa lokacin su ta iso, kana su sani ba su da wurin ɓuya. Harin da aka kai a ranar Lahadi ya jawo rashin rayuka fiye da talatin. Yayin da shugaban yake mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su, ya roƙi 'yan Najeriya cewa kada su rusuna da gwamnati domin gwamnati ta ƙara himma wurin kare su. Haka kuma, gwamnatin tarayya ta tabbatar da kashe sabon shugaban ISWAP Malam Bako. Mai bada shawara kan harkokin tsaro na ƙasa Manjo Janar Babagana Mungunu ne ya sanar wa manema labarai a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Malam Bakon shine wanda ya gaji Abu Mus'ab Albarnawi bayan kashe shi da sojoji suka yi a filin daga. Za ku tuna cewa babban hafsan tsaro na ƙasa Janar Loki Irabo ne ya tabbatar da mutuwar Albarnawi a ranar 14 ga watan Oktoba. Mangunu ya kuma bayyana cewa hukumar tsaro na farin kaya DSS ta cafke shahararren ɗan fashin nan na jihar Benue wanda aka fi sani da Ghana. Haka kuma, an damke wanda ya gaje shi, wato Chekere Kefas Ondofa. Ministan Harkokin 'Yan Sanda mai gari ɗin Dingyadi ya bayyana cewa an samu ci gaba a fannin wanzar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar. To jama'a labarun kenan, Muhammad Abdulrazak ke muku fatan alkhairi. Za ku samu cikakkun labarai da wasu shirye-shiryen namu a kafafen zumunta da kuma yanar gizo, wato hausa.allnews.ng. Thank you.